Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60 da 41 da 31 da kuma 25. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM da da FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar sannan ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu ware barkanmu da dare da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8 da rabi agogon Ghana, karfe 4 da rabi kuma na yamma a nan Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa wasu 'yan kunna bakin wake sun kai hari a garin Kwalfata da ke ƙasar Kamaru inda suka halaka mutane da dama. ne akwai mutuwa kam da yawa wajen mutu ashirin da wani abu rauni kam ba iyaka saboda haka muna son taimakon gwamnati taimaka mana sannan a jihar taraban najeriya hukumomin jihar sun ɗauki matakin hana makiyaya yawo suna kiwo sai dai su sami wuri guda killatacce ko yaya makiyayan ke kallon wannan mataki a irin wayannan dukiyar da muke da shi muwa da arziki ga komai da komai a cewa an kyalle shi an aji bafata ne ya zauna bafata ya zama abin wariya kenan a filin mana jin ra'ayoyinku yau kofa a buɗe take inda za ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da suke ci muku tuwa kwarya lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za kuma ku ji yadda azumi ke tasiri a rayuwar masu yin shi amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum Shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin kare muhalli sun bayyana bacin ransu da shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke ta janyewa daga rajejeniyar alkinta yanayi mai ɗimbin tarihi ta Paris, wadda kasashen duniya suka cimma da zumar takalar irin illar da sauyin yanayi ke haddasawa. shugaba emmanuel macron na faransa ya faɗa cikin faransanci da kuma ingilishi cewa ya yi imani trump ya yi babban kuskure macron ya ce a buɗe ƙofar faransa take gam ga masana kimiyya da 'yan kasuwar amurka yana mai gayyatar su da su koma ƙasar da zama inda za su iya yin aiki tare domin samun hanyoyin magance matsalolin yanayi da muhalli shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta bayyana yarjejeniyar paris a zaman gagarumar abar tarihi ta kara da cewa wannan shawara ta trump ba za ta iya ba a hakika gaskiya ma ba za ta hana mu daukar matakan da nauyin su ke kanmu na kare duniyar mu ba abin da zan faɗi ga dukkan mutane da suka ɗauki makomar duniyar mu da muhimmanci shine mu ci gaba da bin wannan turba tare da juna domin mu samu nasarar ceton duniyar mu 'yar wasan barkwancin amurka kathy griffin ta mai da martani ga masu sukan lamirinta bayan da ta buga wani hoton ta rike da wani abin da ya kama da kan shugaba donald trump na amurka da aka sare tana mai zargin abin da ta kira gungun wasu tsoffin fararen fata da kokarin rufe mata baki griffin wadda ta bayyana a wani taron 'yan jarida idanunta cike da kwalla ta zargi shugaban da magoya bayansa waɗanda ta ce marasa hankali ne da cewa sun kaddamar da wani kamfe na ganin an kore ta daga wuraren da take aiki saboda kawai ita mace ce griffin ta ce wannan abun ba zai taba faruwa ga namiji ba domin ni mace ce kawai ta faɗi haka ne ta faɗi haka ne yayin da aka tambaye ta ko za a iya yi wa mai wato za a iya mai mai wasan barkwanci namiji kamar yadda aka yi mata yar wasan barkwancin ta rasa aikin ta na fitowa a gidan talabijin na CNN da kuma soke wasu ranakun wasanni biyar da za ta yi bayan sakar hotunan da suka nuna ta tana rike da kan da yayi kama da na shugaba Donald Trump da jini a jikinsa. sa da aka tambaye ta game da ayyukan da ta rasa griffin ta ce abin da ciwo domin kamfanoni da dama sun zaɓi su janye jikinsu daga gare ta lauya da take kare ta lisa bloom ta kwatanta lamarin a matsayin bita da kulli Hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙasar Iran tana aiki da alkawuran da ta ɗauka a ƙarƙashin yarjejeniyar 2015 da ta cimma da manyan ƙasashen duniya game da ayyukanta na nukiliya. wani sabon rahoton hukumar ya ce iran ta rage ayyukanta na nukiliya sosai sannan yawan ma'adinin uranium da aka tace da take adanawa bai kai yawan wanda aka kayyade mata a ƙarƙashin yarjejeniyar ba rahoton ya ce iran ba ta tace makamashin nukiliya har ya kai minzanin da za ta iya hada makami da shi ba haka kuma ba ta ci gaba da aikin gina masana'antar tace uranium ta arak ba wadda za ta iya bace sukunin sarrafa sinadarin plutonium na kera bam Iran ta cimma yarjejeniyar nukiliya da kasashen yammacin duniya a shekarar 2015 a bayan da aka shafa shekaru da dama ana tankiya kan shirinta na nukiliya. Sakamakon rage ayyukan nukiliyar Iran ta ga sassauci ta bangaren takunkumin tattalin arziki da aka kakaba mata. Shugaba Donald Trump ya kira yarjejeniyar ta Iran da yarjejeniya mafi muni da aka taɓa yi. kuma ya nuna buƙatar a sake tattaunawa a nan gaba. Iran ta ce ba ta da niyyar sake tattaunawa. jami'a philippines sun ce 'yan bindiga sun afkawa wani gidan caca a babban birnin kasar manila inda suka cinna wa teburin caca wuta a wajen da yake makare da mutane wanda ya janyo hayaki ya turnike wajen da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 36 'yan bindiga sun cika jakar goyawa a baya da su lallan cacar kafin su gudu amma an gano su a mace a otel din da yake makwabtaka da gidan cacar a yau juma'a jami'in 'yan sandan birnin manila chief oscar abalyalde ya ce jami'an aikin kashe gobara ne suka samu su a cikin ɗakin da hayaƙi ya cika sakamakon hayaƙin da suka shaƙa babu wanda yake da alamar harbi a cikinsu harin ya sa ɗaruruwan mutane gudu cikin dare a wajen wurin shakatawar mai suna wall manila complex mutane da yawa sun ji raunuka a lokacin da suke kokarin tserewa 'yan sanda sun tabbatar da babu wata alama da ta nuna aikin ta'addanci ne mutane wato mutanen waɗanda suka yi magana da harshen ingilishi sun kwashi kimanin pesos miliyan 113 wanda ya daidai da dala amurka 226 na silallan caca waɗanda aka samu a cikin jikankunan da suka zo da su wurin wato inda aka yi sa wannan sata labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara rahotannin namu ne daga ƙasar Kamaru inda wasu mata yan ƙuna bakin wake suka kai hari a yankin kwalfata lamarin da ya kai ga mutuwar mutane da dama. Wakilin Muhammad Awal Garba ya aiko mana da ƙarin bayani. Da sanyin safiyan nan ne a garin Kwalfata waɗansu 'yan mata guda hudu waɗanda ake zaton cewar maharan Boko Haram ne sun kai waɗansu 'yan tagwayen harhare wanda ya yi sanadiyar mutuwan mutane sama da ashirin sama talatin kuma suka jikkata a sansanin 'yan gudun hijira da ke garin Kwalfata wani wanda ya nemi saka sakaye sunansa kuma ya tsallake rijiya da baya kana shi ga naune ba jiyau ba ga abin da ya labarta mini. Ni dai mazannin Kwalfata ne cikin garin Kwalfata nake. yau dai mun tashi a cikin wata matsala game da mutanen nan can boko haram sun kama na hari sun mana ba kyau wallahi gaba da ma wallahi kace kace suka yi mana sama da mutum ashirin da wani abu suka mutu saboda haka da Allah da Annabi gwamnati ta taimaka mana da wannan matsala da muke ciki da mu dan mana abun yayi sanyi yayi sanyi kuma abu ya dawo kuma ya fita gashi mu ba ta wani wannan mace mace a wajen mu ba irin wannan ba gashi yanzu kuma ya zo ya dame mu a taimaka mana jama'a akwai rauni akwai mutuwa kam da yawa wajen mutu ashirin da wani abu rauni kam ba iyaka saboda haka muna son taimakon gwamnati taimaka mana to mu dai muna nan muna ta tsallakewa gudu kawai muka ta yi wanne za mu ya tsira da ransa alhamdulillah saboda haka gashi nan yau nan da wani mabari yayin azumi ba wasu kan ba su da lafiya ma sai dai kai su dokta wani ma bai san dan wansa yake ba gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yau bakari ya yi allah wa da wannan halin da aka kai amma na nemi in ji ta bakin sa wayarsa ba ta shiga na kira dr milo mai bashi shawara ne ta bangaren tsaro muna tanadi za mu ƙarfafa tsaro a daidai iyakan tsakanin najeriya da kamaru domin ta nan ne ɗan boko haram suke shigo mana suke kai hare-hare a kewayen ƙauyukan da suke cikin ƙasanmu domin in ka lura duk hare-hare da suke kaiwa ba sa shigowa cikin birni garwa ko marwa a cikin ƙauyukan suke tsayawa su su su fasa bumabuman da suke kayawa eh waɗannan mutane da suka samu raunuka a bayan fasa bomba da 'yan boko haram suka yi an kai su asibiti kuma ana tattance su a yanzu haka eh waɗanda suka rasu kuma eh, suna su ma dai suna asibiti wato a sashin inda ake aje gawaki. Jihar Arewa mai nisa tana fama da hare-haren Boko Haram kasancewar ta iyaka da ƙasar tarayyar Najeriya amma al'amarin har ma ya sanya dakarun tsaron ƙasar ta jamhuriyar Kamaru cikin halin ni'asu kan irin yadda maharan na Boko Haram suke yin garkuwa da su akan iyakan ƙasar ta Najeriya da ƙasar jamhuriyar Kamaru ko da a makonnin da suka gabata ma sai da maharan na Boko Haram suka yi awun gaba da waɗansu sojoji guda hudu na ƙasar ta Kamaru akan iyakar ƙasar Chadi da ƙasar jamhuriyar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. A ƙauye birane misalin su baga sun yi ta gilla ga baki ɗaya. ta'ala mashiri gani gare to a najeriya kuwa wani kudurin doka da gwamnatin jihar taraba ta gabatar a majalisar dokokin jihar da zai hana makiyaya yawan kiwo ne ya kai matakin karatu na biyu a wani yankuri da hukumomin jihar ke yi na kawo ƙarshen matsalar rikicin makiyaya da manoma dokan idan aka samar da ita za ta baiwa makiyaya damar samun killataccen wuri ne kadai domin kiwon dabbobinsu lamarin da bai yi musu daɗi ba daga jalingo ga rahoton ibrahim abdulaziz cikin kwanakin nan an kosha samun tashe-tashen hankula tsakanin fulani makiya da kuma manoma musamman ma a kudancin jihar kuma don magance wannan matsalar ne ma ya sa gwamnan jihar akitadare disan isa mika wani sabon kuduri ga Majalisa dokin jihar taraba na kafa dokar hana kiwo tuni ma dokar ya fatsala fatsalake karatu na biyu a zauren Majalisa dokin jihar kuma kamar yadda yake a takardar kudirin daga yanzu ba wani kiwo a fili wato dole makiyayi ya nemi wajen kiwo na musamman da ake kira ranch kamar yadda ake a kasashen waje yayin da kuma duk wani makiyayin da zai shigo jihar taraba sai ko an tantance shi to sai dai kuma yayin da ma gwamnan wannan jihar ke cewa ba da wata manufa yake son kafa wannan doka ba yanzu haka dai wannan batu ne ma ya suma ja cece kuje inda hadakar kungiyar fulani makiyaya ta miyatti Allah a jihar ke yin matir da dokar sabi mahmud tukur da ke ma zama shugaban kungiyar fulani makiyaya a jihar ya ce ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa a irin wayannan dukiyar da muke da shi muwa da arziki ga komai da komai a cewa an kyalle shi an aji bafata ne ya zauna bafata ya zama abin wariya kenan kowa zai iya shigo wata raba kowa zai iya zama kowane kabila zai shiga amma bafata ne ya zama abin ware haba wannan abin to sai dai gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce manufar wannan dokar shine ma kawo ƙarshen tashi-tashin hankulan da ke aukuwa a jihar gwamnati na so da an ajiye shanukan na mawai da daya don yanzu najeriya ba kamar na da ba ne garuka na girma ba wanda zai yarda wani shanu ya shiga masa gona shi yasa ana ce a yi rancis inda an yarda a yi rancis ba za mu samu damuwa ba to wai ko masana shari'a ma ke cewa ne game da wannan doka barista mb mustapha wani lauya ne mai zaman kansa kuma rajin kare haƙƙin bani adama ya ce dokar na mako iya saba a kundin tsarin mulkin najeriya ya ainihin take kuma ya saba dokar najeriya idan ka dubi kundin tsarin mulkin najeriya a bangare na hudu a karkashin hakokin jama'a mana fundamental rights ya tabbatar mana a sashi na arba'in da 41 cewar akwai freedom of movement kowane ɗan ƙasa yana da damar ya yi yawo ƙasan nan ya garzaya ko ina ya je ya yi kasuwancin sai ya rayuwarsa ba tare da tsangwama ba kuma ya zauna a inda yake so to sa'an nan kuma a sashi na arba'in da hudu an yi maganar freedom from discrimination ma'ana duk ɗan ƙasa yana da damar zama ƙasan nan cikin darajarsa da martabansa ba tare da an nuna mishi bambanci ba ko dalilan ainihin yarensa ko kabilarsa ko dalilan ainihin addininsa. kawo yanzu tuni ma dokar ta tsallake karatu na biyu wanda kakakin majalisar dokokin jihar abel da ya ma kafa kwamitin mutane bakwai da za su ji ra'ayoyin al'umman jihar na dace ko kuma rashin dacewar dokar yayin da a bangare guda duk kokarin ji daga bakin shugaban kwamitin yada labarai na majalisar dokokin jihar taraban honorable salis sa'ad abun fa ya ci tura domin ko na ta kira wayas amma ba a dauka ba haka nan kuma babu amsa sagon katta kwanan da na aike masa ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, yau muna so ne ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suke ci muku tuwa ƙwarya. Amma kamar buɗe layukanmu bari mu shakata da wannan waka. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu guguna cewa karfe biyar ne ma ne sura minti goma sha shida. kiranmu na farko ya fito ne daga jihar taraba wane ne akan layi sunana abdurrahman masallaci daga taraba yawa to muna jin ka malam abdurrahman eh, ni matsala na shi na ke mun tuwa ƙwarya shi ne mu ukari da ibbi muna najeriya ne kuwa saboda masifu da ya faruwa ukari da ibbi ban taba jin federal government ta magana a kai ba kamar waɗannan irin masifu kake magana kamar fitinu da yake faruwa a kare da ibbi na kabilanci da na maganan addini wanda aka yi shi wanda yawancin mu ma yanzu ba mu a gidajenmu muna gudun hijira ne a waɗansu garuruka hmm. wato kana nufin dai babu wani alama cewa hukumomi sun shiga tsakanin wannan rikici kenan ko ya kake nufi malam abdulrahman eh to muna jin a ce yankin maiduguri yankin ina majalisa ta magana senate ta magana amma mu mu taɓa jin sanato ko an yi magana kan namu ba to muna godiya malam abdulrahman da fatan waɗanda alakin wannan batu ya rata a wuyansu sun ji wannan korafi to muna jin ka na kwara me sunanka eh to jalla garba dina mai bulawar da kayan wuta kala kala daga nan kwara yawwa to muna jin ka malam bello to ina son yi tsokaci dangane da a kudin da aka kara na aikin hajji gaskiya wannan bai dace ba sai idan muka duba yau talakan najeriya na cikin halin kakanaka kuma a ce an yi wannan kari idan muka duba bangaren abinci an rubo boda an ce saboda talakawa su yi noma to ita karin aikin hajji da aka kara ma kuɗi shan talaka don ya kai kasa na aka kara kuɗin koko don wannan dama ta kuke masa gaskiya muna kira ga mahukuntan najeriya da masu ba shugaban kasa shawara da ya kamata a je su ji tsoron allah su tausaya ma talaka cikin halin kakan da yake ciki kuma a ci an yi wannan ƙari gaskiya wannan bai dace ba da haka muna kira ga mahukunta musamman wani aiki hajji don Allah ya kamata su duba wannan dama ta eh. rage ma mutane waɗannan kuɗin aikin hajji domin su samu sauƙi akwai akwai bayanai da ke nuna cewa to na ga ya ajiye wayar tasa bari mu je jihar Gombe wane ne kan layi Hello na Gombe kana tare da mu? tana kaman a layin na gomban ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga kira mun samu daga damaturu jihar yobe wadda ne kan layi eh na salu ne daga nan um, damaturu to muna jin kamalan salu eh ni ma bayanin da zan yi a kan karin kudin wannan da kuka yi na makarin nan gaskiya ya kamata mu kwanta su duba mm. a rage wa talakawa su yi saboda su yi su ziyara man salu su mahukuntan suna batun cewa farashin dala ne ya tashi shi yasa aka samu wannan ƙari a kudin kujerar ta maka gaskiya ne to a duk da haka ya kamata ya a duba a ce an gyara wannan tsari gaskiya yayi yawa mm. to mun gode a malam salihu daga damaturu jihar yobe lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar mun samu kira daga kaduna wane ne kallai. layi amun lalo barka da lasariya malam murtala barka da wannan lokaci da fatan ka sha ruwa lafiya lafiya kalau to madalla to abin da ya ja sunana murtala ina kiran ku da gare da gasa kaduna kaduna na najeriya mm. to gaskiya ni ma ba zan gushe ba shine cewa ya kamata mahukunta ita gwamnati an ce ba a yi ta da riba ba mm. ko da dala ta tashi to ai su shi sa aka yi gwamnati don ta sauƙaƙa mana raɗaɗi da zafi da wahala sai ta kawo tallafi a ciki mutanen da za a ci je aikin hajji a ce kuɗi ya kai wajen miliyan ɗaya da kusa fiye da rabi saboda Allah mamun lalu ya kamata su duba kuma mutanen nan sun je ba su nema gwamnatin nan addu'a ƙasa mai sarki wani manomi ne bai taba siyasa ba zai ce dan shaukin gwamnati ne jiya mata addu'a da ire-iren waɗannan bayan Allah kuma gwamnati kamar yadda na faɗa ce ba a yi ta da riba ba to gaskiya kamata su duba shi abin da ya kamata muna ba su shawara kuma ka ji na ji majalisa sun yi doka na na wuce layi wai an yi mata karatu na biyu irin mm. ana layi wani ya tsallake ko a gidan mai wani ya zo ya tsallake gaban ka to wannan doka ne mai kyau kuma da fatan za su tabbatar da ya taya mata karatu na uku ya zama an gyara halayenmu da makamanta haka da fatan za ku tashi lafiya. To muna godiya Malam Murtala har yanzu dai muna jihar ta Kaduna wane ne kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Muhammad Lalo barka da yamma. Alhaji Musa barka da shan ruwa. To alhamdulillah Malam na Lalo. To gaskiya ka ga mu muhammadu Lalo idan muka ɗauki wannan gwamnati ta Baba Buhari mu dai muna tare da ita ɗari bisa ɗari ko ba za mu yi mata wani abu ne da zangi zagon ƙasa ba hmm. kuma duk abin da za a yi dole mu fito mu gaya gwamnati gaskiya tsakanin mu da Allah domin idan muka ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala zai kama mu a matsayin mu na wakilan jama'a na ƙasa baki ɗaya idan muka ɗauki wannan gwamnati Baba Buhari ka ga Muhammadu Lalo gwamnatin Buhari nan ta cire subsidy na maganar man fetur ta ba ta cire wannan maganar boda ɗin na an kulle talaka ya ba ta goyon baya maganar kanazir man fetur kanazir ya gagari talaka a Najeriya yanzu kuma a ce gwamnatin buhari kuma ta ƙara cire tallafi a magana aikin hajji gaskiya al'amari muna kira ga shugaban ƙasa malam muhammadu buhari ya kamata ya tsaya ya bincike akan wannan al'amari idan akwai waɗanda suke shugabanni ne a wannan bangare su ne wa gwamnatin buhari zagon ƙasa to ya kamata ya wajarar da su domin gaskiya al'amari talaka kafa kada a kai shi ga makonar da za a zo ana samun matsala tsakanin da gwamnatin buhari mu dai ko da yaushe muka mai fatan alkhairi ko muna fatan allah ya kara mai lafiya. to a ah, mun gode alhaji musa bari mu je jihar katsina da ke makwabtaka da jihar ta kaduna yalo muna tare da kai na katsina yalo muna jin ka suna jibrin aliyu magamar ajiyewa ni mulka gamman to malam jibrin muna jin ka ah, ni kira na ga mai gewa gwamnan mu na jihar katsina rayar tona aminu bana musadi hmm. ah, dan allah dan annabi ya taimaka mana mu kashi wannan kuma ga halin da ga wannan ɗauniya ga zuri'a wata layin malam jibrin da daga jihar katsina ya katse ga kira mu samu daga kwantagora jihar naija wani ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam Yalo na kwantagora muna tare da kai Yalo muna jin ka Yalo. hello eh muna jin ka na kwantagora jihar naija muna jin ka don kaman shi baya jin mu amma mu muna jin shi tangaran da fatan zai sake gwada kira lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyar kada a manta yau layi a buɗe yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke cin gutuwa ƙwarya ga kira mun samu daga Nijar wane ne akan layi eh, kuna tare da Sule Makaho wanda ba son kaza mun mace masu gari dan daɗi to malam Sule menene ra'ayinka yau ra'ayina dai da ina so da jami'an Nijar hukumomin Nijar su canza ma tsaro salo saboda dai mu dai gaskiya ba mu gane ba saboda gaskiya shi sabilin tsaro dai ji muke ana faɗin tsaro amma gaskiya irin abin da aka yi mana ya kamata mutanen nan su canza tunanin su ba su gani shin abin nan tsaro To da fatan dai ba tangaɗa za mu fara samu da layukan da suke kiran mu ba. Nijar kenan Malam Sule kira yake batu kan cewa kuma su tashi tsaye su ga cewa an tabbatar da tsaro. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuke bukata ku yi tsokaci a kai ga kira mun samu daga katsina na katsina kana tare da mu hello na katsina oh to ina ga kaman shi ma layin nashi ya katse kada ku manta lambar da za a kira ita ce biyar kada kuma a manta za a sa ɗaya wato alama ƙari sai a sa ɗaya sai a jero lambar bara mu sake komawa jihar kaduna wane ne a kan layi assalamu alaikum wa alaikum salam suna na abubakar da aka fi sani da suna malam cikin kare karamar kumar kubo to muna jinka malam abubakar yawwa ni yau na so ni ka kuka na ga ainihin gwamnati na jihar kaduna dan allah muna ainihin baran hanya daga bintu zuwa ta shigo cikin kare ta shige lahadi ne zamu da allah muna muna Malam Abubakar da fatan zaka ka mana afa an ɗaga mana hannu lokaci ya muna godiya ga dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ba da ra'ayinsu. albarkacin watan azumin watan ramadana ga yadda azumin ke tasiri a rayuwar masu yin shi sunana manufosta adamu a gaskiya azumi yana da tasiri kuma abu ne wanda za a yi farin ciki da shi a yi murna babban abun da ya sa nake murna da azumi shine inda matasa suke ɗaukan ibada sosai suka yarda duk wani shaye-shaye da wasu abubuwa su kawo Allah kusa misali zan baka da anguwanmu da sahu ɗaya muke a masallaci mu amma daukan azumin farko nan sai aka cika masallaci dingim kuma majority matasa ne suke cike da ita sannan kuma in ka lura kowa hankalin shi ya natsu wuri guda yana rike da tasbi ana nan ana dai an koma ga Allah amma kuma abun jan kunne ga 'yan kasuwa don Allah su ji tsoron Allah su tabbatar cewa wannan watan azumi ne su kawo Allah kusa kamar yadda kowa ya koma ga Allah ita riban nan fa lokaci guda ne sannan kuma ladan nan ka je ka dawwama a ciki ne kaga yanzu eh, yadda suke yi suna tonton ne yan gwarin nan hmm. sai a ce malam azumi ya kawo kayan gwarin satin nan sati mai zuwa kuma dan asabe ya kawo nashi hmm. to suna yin tonton ne in har sun daina wannan sun haɗa kai guri guda kaya zai zo mana da sauki sannan kuma su shugabannin su masu basu kaya su iya sanin cewa ko ta wani hanya ana ana bin Allah ana ana neman tafarkin ubangiji ta wajen so inda sana'anka yake a can zaka nemi ladanka don haka su sauwakawa talakawa su yi mana sauki tunda mutane suna taka daga yola zuwa abuja da kafa don murnan eh, hawan buhari a shugabanci to ya kamata kuma su yi murna da zuwan wannan wata mai falala su sauke kayan su don darajar manzon allah sallallahu alaihi wasallam To yanzu kuma sai sharhi murin Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. yaƙin da ake yi da 'yan ƙungiyar ISIS yana zafafa in ji sakataren tsaron Amurka Jim Martins. A hira da gidan talabijin na CBS, Martins ya ce faɗan da Amurka ke jagoranta kan 'yan ISIS yanzu ya tashi daga koran 'yan ƙungiyar daga wannan wuri zuwa wancan gurin ya koma na halaka 'yan ta'addan inda ake koransu baki ɗaya a zagaye su kuma a halaka su. Manufarmu ita ce kada mayaka 'yan kasashen waje su rayu su samu sukunin koma ƙasashensu a Afirka ta Arewa da Turai ko kuma Amurka ko Asiya ko kuma Afirka, in ji Sakatare Martins. Ya ci gaba da cewa ba za mu kyale su yin haka ba, za mu ja musu birki a nan mu kuma wargaza wannan daular tasu. Sakatare Martins ya lura cewa a yayin da dabaru da kuma kaimin yaƙi da 'yan ta'addan isis suka sauya ba a sauya irin ƙa'idojin da ake bi wajen gudanar da shi ba ya ce babu abin da ya canza a matsayinmu na kare rayukan mutanen da babu ruwansu a wannan faɗan muna yin duk abin da za mu iya yi wajen kare fararen hula sakatare martins ya ce babu ba za a ga bayan 'yan kungiyar isis amma ya jaddada cewa wannan yakin ba wai na sojoji kawai bane a bakin daga yaƙi ne na aƙida. Za mu tabbatar da cewa mun daƙi da duk hanyoyin da suke bi na ɗaukar mayaƙa da kuma na samun kuɗaɗen shiga. hanya kuma da za a bi wajen tabbatar da haka shine ƙuntata masu da kuma korarsu daga duk wata ƙasa da ke ba su kariya ko kuma mafaka. Sakatare Martins ya ƙara da cewa duk mutumin da ya kashe mata ko yara ƙanana to tabbaci hakika ba shi da tsoron Allah a zuci. don haka za mu yaye masa duk wani halarci da suke ƙoƙarin baiwa kansu. Sakatare Martins ya yi gargaɗin cewa ko da yake babu ta ba cewa sojojin ƙawancen za su iya wargaza daular da 'yan ƙungiyar ISIS ke gani babu wanda zai iya taɓa ta. Za mu kuma sa ido akan wasu ƙungiyoyi masu kunno kai, za mu ci gaba da matsan lamba kan abokan gaba. Babu wani sukuni da muke da shi na yin sako-sako a wannan batu. sharhin murya amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka karfe biyar na yamma saura minti uku a nan washington dc ga labarai a takaici to ga takaitaccen labaran Shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin kare muhalli sun bayyana bacin ransu da shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke ta janyewa daga yarjejeniyar alkinta yanayi mai ɗimbin tarihi ta Paris, wadda kasashen duniya suka cimma da zuma takalar irin illar da sauyin yanayin ke haddasawa. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya faɗa cikin Faransanci da kuma Ingilishi cewa ya yi imani Trump ya yi babban kuskure. Macron ya ce, a buɗe ƙofar Faransa take ga masana kimiyya da 'yan kasuwar Amurka yana mai gayyatar su da su koma ƙasar da zama inda za su iya yin aiki tare. domin samo hanyoyin magance matsalolin yanayi da muhalli. 'Yar wasan barkwancin Amurka Kathy Griffin ta maida martani ga sukar lamirinta da ake ci gaba da yi bayan a da ta buga wani hotonta a rike da wani abin da ya kama da kan shugaba Donald Trump na Amurka da aka sare tana mai zargin abin da ta kira gungun wasu tsofaffin fararen fata da ke ƙoƙarin rufe mata baki. masu haro baki da abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da alaƙa mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi wato karfe biyar kenan na safe agogon Ghana yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da ya taya ni gabatarwa da Jule Leathers Gresham da ta haɗa mana shi wannan shiri sai injiniyan mu Malam Suleiman Tarawali ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC salamu alaikum